yadda a nan akwai rauni ga demokradiyya don ba a bi magana cewa wani cancanta kuma kowaye aka zaɓa duk ƙasa sashunan nan sun zaɓe shi muke na a sai dai a mun ka zaɓe ka to ga namu wakilin mun sa kaga wannan an rauna na tafiyan demokradiyya. To a matsayin a matsayin ka na lawai al misali idan ka dubi wannan eh, bukata da ake neman cewa a zagaya a zagaya shiya shiya shiya na farko abin bai saba kundin tsarin mulkin Najeriya ba kuma a matsayin ka na tsohon dan majalisar dattawa. kan in aka ce za a yi haka ta saba saboda ana son a yi eh, eh, eh, ba wanda za a zaɓe shi sai ya fito ta ƙarƙashin fatinsa in kuma za a zaɓe ka an yadda maka ne ka ɗauki mataimakin shugaban ƙasa misali ko daga wani sashi ne za ka ɗauka amma yanzu in aka ce za a maita sashe sashe ƙaton aikin da suke da shi kenan don sai an gyara ma tsarin mulkin mu ta kawo kafa yadda za a ce to eh sashi sashi nan da muke ake magana kai su ma a samu musu mataimakin shugaban kasa ba ma nan take ba wayannan maganar da ake na sashe sashe din nan wanda muke da su guda shida a yau da nake maka maganar nan ba gobe ba matsayina nan lauya ba a sa su a cikin kundin tsarin mulkin mace an yarda da su ba ana yi ne dai kawai don siyasa don biyan bukatan yau da kullum namu za a zaɓi minista ce a zaɓi sashe sashe in za a biya wannan ce a duba wannan sashe amma wannan dole sai an kawo an yi wannan gyara an yi mata kwakwari ma wanda katon aiki ne in an yi haka wallahi hamdi sannan za a ce to a ɗaya ko wani sashe a kawo mutum guda an kai za a samu kamar da ke wada alhaji za a samu cikas. kuma babu wata shaida da ke nuna cewa lalle lalle idan wani yanki ya samar da shugaban kasa dole wannan yankin zai bunkasa zai samu ci gaba tunda an sha samun shugabannin kasashe a najeriya da yankunan sa yanzu suna na yadda suke tun can da ko. wannan ka yi kyakkyawan eh, eh, eh, magana kuma magana mai gaskiya cewa ba magana inda haka zai da arewa na nuna ba mu kuka da ba bangaren da ake ce a arewa ba mu da kwalta ko ba mu da makaranta ko ba mu da asibiti don shugabannin da suka yi mulki mafi yawan su daga nan arewa ne za ga cewa killa shugabanka bai baka abin da kake so ba ko kuma kamar da ake faɗa Najeriya kamar dambu ne tana tana da yawa an tayi aka ce dambu ta yawa ba ta jin maiko kowace sashe ka ɗiba nan akwai abubuwan da ga sunan barkatai ba a yi ba kuma me yake kawo wannan rashin tsoron Allah rashin ta gaskiya in ka zo mulki sai kenan ka yi ta tunanin me za ka samu ko ɗan uwanka ba ma sashin naka ko kuma wannan jihar naka ba. Ba wani magana za ka yi abin nan sai mu koyi da Amerika da shawarar wanda kuma cancantan ka tsoron Allah ka fatin ku abin da ta yi da a duba da sauransu shine kawai na gani zai kai mu gaba. Kama da Sanata so dangi mun gode kwarai da gaske. Na gode Aliyu a sha ruwa lafiya Aliyu. To lauya kuma tsohon dan majalisar dattawan Najeriya Sanata Abubakar Sudangi kenan yake mana magana ta waya daga Najeriya. ba gudu ba consider that